الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوال واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم القرار والخلود والقيام والدين أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وجماعة المسلمين أولا رانا تا نولي درجو الأولي سنة بيوغا ربيع الأول كو الربيع الأول لكرة تدبود أربعمية وكما أربعين دبوكي باين هجرة دقم مكة زوا مدينة تمنزو صلى الله عليه وسلم wanda kuma a cikin baka yi daidai da sha hudu daidai yau ga watan satumba اللهم نسألك أن تنور قلوبنا بنور الإيمان واليقين اللهم سهل أمورنا واجعلنا من عبادك المتقين المخبتين الصالحين الطيبين ونسألك أن تدين علينا فكرك يا رب العالمين وترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا الله يا أرحم الراحمين وجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على السنة وبدون رئة وايك وايه مركا وايسا أصلي لك وايسا ميقو إرنك إلا الله يا يبيك دون لكي كما يلابا son annabi ne ka tsaya kan abin da ya kawo ka huta amma duk abin da za ka kirkiro ka yi yake kana son ka ka yi marketin din sa ka yi masa taswik sai ka ce son annabi duk masu ilimi za su fahimci cewa mai yaudari ke. duk wani aiki in babu tambarin annabi a kai to ku jifa da shi da kulla qaulin inda qauli muhammadin amma aminun fi dini kalmukhafi kawai imamu na malin na cewa duk abin da bai zama addini zamanin annabi ba ko duniya ta ce addini ne su ƙara wahalar su Allah na kallon su masu ilimi na kallon su a rage misali mauli ko ko ka ce ba mutu tambayoyi ne wanda babu amsa da dai kamo can kamo na wani ya tambaya ce wai ne yasa duk da kuruwar wani jannan abin ya kisa samun ya kisa mun gindi zaman su an zama gindi zaman su ai abin malamai ka taɓa ji wani musu akan sallar idi babban sarfa so su je su tsoro a ce an kai wani sabon wato idi na musamman ba za mu yi nasara ba babu dalili wai na ji wani ke cewa na shi wani ke cewa wanda ne wani ke ba kafiri ne shi sai dan kwaya ne ne yake Allah kuwa dan kwaya ne zai wannan magana kowa ya kimi na bid'a ta jima shi ha aka ba yaro ahlus sunna dan karamin bid'a shi kai yayin yare kai sai ka kafa sai na Abubakar kafa ta Abubakar dan bai yi ba ya furta shi dan dama dan shi'a ne kai dama dake zagi ya furta Umar da Usman domin wanda ya magana ta wauta to ɗaya biyu in wani garin homasin galbotari ne ne kama da maka fare shi ba saboda tuwar magana ta isa ta rusa magana kawai amma don kada wani ruɗaɗɗe ya su da jahilcinsa su ka fito ka ce to dole ne tun da addini ne a wurinku to ku kawai na annabi ya mana ba an huta ba saboda ai ba abin da za a bashi a yi kafin ya zama addini in ku addini to kuna tumar annabi ke nan bai nuna mu jama'a ba ta hanyar aljanna annabi bai sani ba sai ku shi ke nuna bacewar ku da kaucewar ku daga a lokacin da aka yi ma Allah kariya abota ilimi su yi shiru sun ci amarar addini ku ta ko da ba ruwan ku da wani surutun mai su zaki wanda ya zagi to kare in bai haushi mai zai so yi don haka faɗi gaskiya marasan da zai haushi to dama ɗabi'ar kare kenan to kake yi guda su so sai ka tuni sahabbai ka tuni annabi dan ga hanyar aljanna bai karantar da mutane ba in ya karanta ga ya mana yayi ya ce a yanka har duniya ta tashi ko ka za a samu ka baka baka kawo ba sai na bakar da wani yanar sun sun annabi ne aure ya shige ko na na aisha akwai sayar da ta wuce wannan sai bai ba ba da amsa sai na abubakar shekara biyu wata uku da kwana mu bai yi ba ko ba ya son annabi kenan kuma da ƙaryar soya za ka ce rabi Allah anhu ana zaune a wata duniya daban ai ku na ku zahiri ne na mu yan hakika ne hakika ce ce ko wata ƙarya wai shari'a ai alqushur ne wannan nauyin malamai ne su bayar da ai ba ka bai idan ka bari masu ƙarya suna da ƙarya kuka yi shuru to kun zalunta la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna ku yi bayani kun sauke naku ai lokacin da misali in ba ku ake magana wani interfaith ai sai da na dauko tarin interfaith na rubuta a shafi na wanda zuwa garin alhamdulillah na kai interfaith yau shekara 129 aka fara a Chicago a tarihi ga asalin kalmar da yadda suka dosa da manufan su misali in baka sani baka shi in ka sani ya zama wajibi in ba haka ba a sukutu alal munkar munkar sana gaya mana ya annabi ya maulidi dan girma Allah gaya mana yayi me ce a yanka idan aka maka haihuwa a gidanka sai ka yanka talatalo irin mai bindiga din nan yau sai ka ce na yanka rago a aka na yanka talatalar suna yayi da za ku ce bai ba to bai yanka dabba ba bai zuɗa jini ba talantala kaso to kuma ka ce bai yi ba saboda abin na da tsari ga abin da annabi yanka ko ga ya mana me ce a yanka a maulid in ka isa kawo amma idan mutum misali ko ya riga rikici in ka kalli wasu daga cikin sufaye albustami abu ya zirme mai faɗa game da annabawa gaba ɗaya idan sun faɗa wannan ba samu ba ne an shawo ne daga ruwa gurɓatacce to kuma ana so mutane sai sun mutu akan ƙarya wallahi ba ka ba da kun mutar da kanku kun bi sunna ko huta nauyi ne akan malaman sunna ko baɗi gaskiya magana wai a haɗe haɗuwa wajibi ne amma haɗuwa akan daidai ba kan ƙarya ba an gane ko ka'idar ita ce ma dukkan abin da zai amfani wannan ga duk malamai su dukkan abin muna fuskantar barazana arewa amma akwai red line da ba za ke tare ba kace da zimar haduwa to amince a daina magana kan abin abin da ya cutar da yan tabligh kenan ba fa magana a akida tana raba kan mutane ashe Allah ne ya aiko muku da raba kan mutane ke za ka za ba ba akida annabi ne karanta da raba kan mutane kenan sai magana kan akida ba ko abinda magabata suka ru. dan mas'ud na cewa ko kai kai ne a duniya ka rike gaskiya ka tafi abin ka kawo an gane ko kullun alaikum bitamassuki suna wa in qalla salikuha ku rike sunna koda masu bi yan kadan ne ba ruku wa iyyakum wal bid'a wa in kafara mu'taniquha wa muttabi'uha shaidunku da bid'a ko da duk duniya ke bi a yi azu a yi kuma kalli irin ya ta kudar shi kuna da ake ana rawa mata sai ko a gaya maka wannan addinin su ne. akwai ɗan gauran manzon Allah akwai son Allah da ke yana ku buɗe mutane fasikanci da sunan addini ai ko waɗanda suke akwai masu hankali suka ce kai an wuce iyaka to dama ya kariya ce dama a ɗaure kashi ko a ɗago ko a gyara giya a ɓata igiya ko a ɗaura kai? so dole ne na wulin nasi wa la taktumuna sai kun yi bayani ba ka ban kuka kin yi shiru kana son wani oke alwanin kake na ɗaura kana son Allah sama da wani sai na bakar mai sabai ba ya shekara biyu wata uku da kwana zuwa oke ba ya sa annabi ko sai ka faɗa ka kudin shiya ne ka fito ka ce ka shiya ne sai na umar ya zo shekara goma da ba suka ce da yan gari ka yi ba kuma saboda tsabar soyayya annabi ya aure ya shi na na hafsa kan na misan annabi sai ga yamin duk wani malamin duniya na sunna da wanda ba ya kauce wane ne ya isa ya tattara maka iz ya kulu lissahibihi ba wa bakare ke nufi ba suna cikin gurgu lokacin da yake ce da sahibin shi ya ce li aduwi me sa zama sahibin shi soyayya su bai yi ba wani mabatattun ya ce wai ai dara maulidi ya fi daren da yasul kadari eh na ce su su kaguwa an tafi dirkiki ya fi da fake nan ba ya dinga muku dariya ɗalibanku sun fahimci ƙarya ba kuke yi da yasul da allah ce khairun min alfi shahar daga lokacin sai a kamo wancan aya din in ba ta yi ba sai a sake ta ba ƙarya take ƙarya tana da sinadarin tona ma kanta da kanta a ita kuma gaskiya kamar zuma ce ba ta bukatar tallata zuma maɗi ke bukatar talla sakon ne je kullum kowa da mama shayin bayyana abin da yake ga gaskiya saboda ba wani ya halice ma Allah ya halice mu ya rage na ka rage ka bari mare za mu tsaya gaban Allah mun sauke nauyi ya isa kawo da ne ya annabi ya mulid kuma shi maulid ne ko maulud wanne ne sunan da annabi ya faɗa maulid ismul makan maulud ismul maf'ul wanne ne annabi ya faɗa eh a ai mu ku ne wa ma za ba da alhaqi ba gaskiya sai bata kuna wannan magana ga masu hankali ne amma gangane mangari kawai waran kun kari waran ku ya eh, ba ta tasowa idza nafaqa safiyu fala tujib wa khairun min ijabatihi as wa in kallamtahu faranta anhu wa in khalatu kai da kake wannan balaba a zauna lafiya kai ka sama nan zama lafiya ai zama lafiya mu bi Allah kawai mu bi sunnan manzo Allah kawai haka na ta wani munafinci da wani wuni wa ya gaya maka sai an sauka daga suna cikin zazo na zazo na lafiya me laifi ka ce ga yadda suna ta ce kafare ma mun zauna da su a gari ɗaya suna sana ƴan sun musulmi sun kauce hanya ka ce ka a yi magana mu malikiya ne ko a da'awar mu imam malik bai yi ba littattafan da muke karanta na malikiya a kasar hausa tun daga kawa'idi har zuwa mu mudawwana ni babban laifi ba sai babul maulidi ba sun muku laifi ko hatta sakace in ta bincika ayi bayani a kai ba ba ba a sawaki ya fi tsawon maulidi ba ku gaya mana sai kun faɗa ba wai da Allah su ba mu maulidi askari fa tufa littattafan alƙalai a kawai maulidi sai na kuka samu wanda ya kirkiro maulidi shine abu sa'id al-kaukabwari bayan shekara 400 da barin annabi duniya ba kurje ne ba ni na faɗa ba yuɗi ya faɗa yuɗi kuma ka sufi ne amma ya faɗi gaskiya cewa awwalu man ahdatha hu kuma yace man ahdatha fi amrina ka je da gaskiya take farko wanda ya kirkiro <laughs> to amma sai aka zama summun bukumun ummin faul kamar kiristoci a gaskiya ne ne ya annabi duk ibada sai ka tara abu sabai da musu ba zamanin nan na albarka ba a yi ba sai kawai wani, shi ya kuma suka tsora a kai ɗan fafuniya me sa a littafin fikiyo babu me Sun wari kenan sun muku ba daidai ba wadda aka a gane gaskiya gaskiya ɗaya ce ba ta bukatar azu ba ka bukatar ma ka yi magana kuma duk mumini sun annabi a jinin shi two kai ne ka keɓe wani lokaci ko ya kashi muna karanta ainihin misali a shifa mun keɓe wani lokaci ne kullum muke ta annabi na cikin aiki shi alamar ta annabi guda takwas ne ila zama na gaba zan gaya mu takwas ne duniyar ilimi ta tsatsafe su ba za ka samu wannan abin da ake shirme da sunan son annabi ba kuma kiyama tana zuwa waɗanda suka kauce annabi zai ce fasuqan Allah ya ce ba mutane kamar faqad ghayyaru wa baddalu sun canza suna ne saboda su soko nasu waliyan sai ce an yi wali maulidin wani wani wani amma an fara na annabi tuko in ka yadda ce to na wani ma ya shigo ai ma annabin kishiya duk duniyar ilimi ta riga ta gane ta gane annabi ce ayyuka kwana nawa za a yi ko me za a karanta akwai masu karban watan akwai masu rahin akwai masu raka watan da gudu sallar idi kama nawa ga wata ake yi hmm? sai ka ce a karbi watan a yi idi tun ashirin da ga ramadan a zare ka ba sai ka ce to an yi sallan ko to shi kenan goma ga shawar a sake yi saboda yana da handal yana da tsari a fili addini kuma sai ka tara mishi abu uku an ce a yi ya za a yi don wa aka yi addini ke idan babu ɗayan wannan a je shi gefe ba addini ba kuma duk addini sai ka same shi da abuwa guda biyar na sha faɗa ya zama daga waye daga Allah na biyu ya tsare asalin shi yadda ya zo baya karɓar bid'a na uku baya karɓar canji sai abin da canji ke shigowa misali yaya ake zuwa aikin hajji ai a mota ne a yanzu a babur ne in ana za babur a zamanin farko ba kansu suke zuwa to karka ce dan mai za a tafi a mota hmm, wannan hanya ne sai aka samu wani malami zai ke ai ba duk abin da annabi bai yi bane za a ce ba za a yi ba sai muka ce gafata malam ka karanta kaidar malamai kuwa ka san usul kuwa abinda annabi ya ka su gida biyu akwai abin da yake bangaren al'ada ne wannan magana ta ta haka take nabi ya sa da bakar to dan haka ta na laifi amma abin da yake addini ne da ake bukatar lada sai annabi ya yi shi to sai ku je ku dauko kuna dukan kwakwalen jahili sai ce Allahu akbar na'am Allahu akbar amma ba halin shi ba karkace dan na sa hula na yi laifi a'a ai ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba هيا ما تبدأ متعنيفة إن جيس الله بات ذيكا صلى شيء إن جيس فيكا أكوي إكسرا لدى هبا جماعة أفلا تأكل أفلا تبصرون تو أما جيتي لقد لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاعت ولكن كنت تنفخ في الرمادي Yake kash wallahi da magana ka ta yi amfani da mere rai kake magana wanda kake magana ba shi da rai ma'ana wani abu ya kashe shi bid'a an kashe shi da zaluncin wasu yace ina ma wuta ka hora da kai kwau amma to ga kake horewa sai ta bade ma fuska abin da aka yi ba ba za a yi shi ba in addini amma kar ka yi mana cakuɗi mai ba wata mai yi ba ne ba za a yi ba wala sai ban dariya ka ɗauki misali bayanai na sheikh walid rashid a sa'ida in ka so ka ce a hausar zamani mayan usulun duk a saudiya da aka kawo maganar sai dariya ya ce kash to aka kan a yake ya lalata kwakwalen mabiya da ba san karatu ba ai abin asalin bai yi ba iri jiyo ne kamar da na gaya muku akwai lamuna na al'ada tuna za a fo ya sha gaya muku na tafi taro a ainihin daka a bangladesh muka je sallar juma'a a masallaci sai ga liman ya hau masallaci ya hau da zani zani mana. kuma san ce ba Sallar ba zai ba al'ada shi karka ce ni amma inda zai sallar juma'a raka uku gari da shi duk mun haɗu a kan ba da saboda wannan addini amma al'ada al'ada ce sai su ɗauko al'ada su kai cikin al'ada saboda tsabar ko dai ba su sani ba ko an sani saboda dajilu ko ka kai mamaki idan misali mai wannan magana da maulidi ba kaza kaza sai ka fara da zarfiya kuma waɗanda suka ruɗe a irin wannan iya karfafa da girmama wasu waliyai da sauran su ba mamakin suka wannan magana saboda Allah ma a masa azawa da shishigi wanda magana ba na bane abubakar bai yi ba umar bai yi ba duk zamanin da ana sun ke cewa khairun nasu ummati lafazin khairul qurun da inganta ba da wannan lafazin mafi alkhairin mutane da best of communities wanda suka gani ko wannan lokacin bestness duk an kare ba ba sai kai daga baya shekara ne saboda tsabar jira'a da rashin kunya kace wannan bai baka zaka ba to ka tabbatar in addini ga dalili in kuma na ba kake da shi na batiniya na batini kai ka sano qur'ani yana da batini yana da zai wannan kuma masalaki ne ne shedanu ba musulmin kirki ba au buraka kar ku tsaya shirme ita kariya duk inda ta kumbura za ta fashe ku ba ta lokaci kawai ta dinta ana karatu an ci kasuwar bid'a a baya an yi shiru, yanzu Allah ya tona mata asiri duk jama'a sun gane Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wal batila batilan warzuqna ijtinaba wannan aka kai na bako ba lacca ta akan maulidi bane wannan dan dano ne jiran rabo in ta kama na sake wata magana dazun nan shi kuma akan masu kiran kansu ƙur'aniyun ƙur'ani zalla muka ce ɗanci zalla dai yi ma dole malamai ku fito ku yi magana dole halal ɗauko muku tarihin kuntan na ƙur'aniyun san daga yana ne kun san abdullah jakaralla ina ga ku san labarin shi ba mun binciki tarihin asalin wanda ya fara kawo kun san da khalifa rashad da ke america kun san yaya da kuma akwai hadisi da ya fara tabbatar da dama za su na ƙarshen zamani shi ba a samu lokaci a magana an gane ko da kuma abin da na gaya muku in cewa interfaith da wani magana abrahamic religion da wannan yani dole a yi bayani shine makasudin a yi karatu in an yi a karatu in an fata a karantar da karatu an fata a yi aiki da karatu a nemi ladan samun ladan karatu don an karantar da karatu a karance in ba haka ba ba ruwan Allah da kai ka tara ilimin ka ce ba kawai mu haɗin kai ne munafiki kake haɗin kai na da ma'ana ai kuma ina so ku sani yawa da suke wallahi ba su sani ba an zalunce su ne shi yasa Allah ce ku yi bayani makasudin mu mu gudu tare mu tsira tare amma karka ce dan ina son kana so na ka gaskiya ka ki gaya to saboda zamu tsaya duk gaban Allah tabaraka wa ta'ala son annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne na wajibi na dole a cikin jinin mu yake amma wata hanya ake so a shigo wa musulunci a ɗauko su a nada su kuma waliye ne amma ya za a yi a fara sa annabi gabace ana son shi ta kudu mun suka samu nan foundation din zai shigo da mutane haka suke cewa a wata tsaida kamar da doktor hawa hawali ke cewa suna cewa kullu ma sabata lin nabi mu'jizatan sabitun lil wali karamatan kaga an fara kaucewa ko karanta rubuce-rubucen abu yazid al-bassani da atil misali da al-magharawi na ku ji baka zahiri karara to Allah ka kiyashe mu ka tsare mu ku mai da hankali ku sai dokan akidan aqidan yayanku kar ku rudu da ƙarya a zo muku da sunna wa kullu qawlin inda qawli muhammadi ba kuna karanta 20 ne ba mun karanta 20 ne ma aminun idini kal المخاطر Allah ka tsare mu da fata ka tsare mu da bata ka tsare mu da halaka ka tsare mu da girman kai ga gaskiya mu kita saboda girman kai mu ci gaba a cikin wani hadisi kada manzalar sarasa ya ba mu labari dangane da siffar shiwa yawa a cikin attaurat attaurat ƙulƙiyar liman limusa ko ba haka ba an ba annabi musa attaura to labarin manzalar ya bayyana cikin attaura yake cewa ne a cikin attaura ya zo Allah ya gaya wa annabi Musa ina fada bawa abdi bawa na Ahmadu al-Mukhtar shine Ahmadu al-Mukhtar in ka ce Ahmadu ai aksarun nasi hamdan lillah shine ma saboda Ahmadu sai ka af'alu هو أحمد الناس لله تبارك وتعالى وند زيبا ما الله باب وند كي النبي محمد داك ما لم يكي توشيسا ما النبي إيسا يتي يعدي من بعد اسمه بيتي محمد با كيف تسكن أين أحمد هو أكثر الناس حمدا لله رب العالمين عرفتم؟ نعم مولده بمكة كما المختار زابطيني mauliduhu to maulu ai ka ji jamin karatu ke nan an zo gun da Allah mai ce mauliduhu ko mauluduhu kowanne ne kuke ciki maulud ne ko maulidu wani ma ce yi mallidi za su je mallidi kai bili a biki ba mu dai mun san dai idi guda uku ne idi karama idi babba idi juma'a akwai kuma idul maulid a ina kare Allah na miki wai asiri ko Allah sa ki yaro yake kariya mauliduhu bi makkata da Allah ku fassara mauliduhu mahaifar shi kalan da ka mauliduka kano مولدك بكثنا مولدك يعني مكان ولادتك تويت الثورة أي بياني ما هيفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة عرفتم؟ ومهاجره جاء ومهاجره في المدينة وما ما هاجرت في مدينة ذي هجرة يقوم مدينة ولد بمكة ويهاجر إلى أين؟ إلى المدينة wannan fa a cikin attaura bayanin suka Don ka san annabin Allah ne tun tun tun tun na'am ko dai madina ko ka ce Tsaiba. bi taibata nurin linnubu nubuwati la ya yakhbu jama'a kin yace tashi wa sharriq tashi ka tafi ainihin gabas ka je Tsaiba. sai ba ita ce madina ana kuma kiranta ba Allah ƙara masa daɗi wani abu da muka gani jiya ina zaune a gida sai wani ɗalibi na kuma cikin yan uwanmu da ke zaune a madina shi mazaunin madina ne amma na ɗan cikin zage ne a cikin kisir shekara talatin ya karma kalla kalli abin da na gani da idanuna ya turo min wallah shiga ga mai linzami ya wuce ta jikin masallacin annabi kun gani yayi abin ya ba mu kaka ne a garin annabi ƙarshen duniya ke kamar da na gaya muku kwanaki shi kuma wani ɗalibi ne shi anan kano ne ya je ce malam a na zan je hotel dina sai ga mace yadda ka san karo a madina da marzaba suna ba shi jari ni mama wallahi ma ya ce malam a na na sauka a kinsa sai na kafa guri sai na dawo na ce please uh-huh. sai kin ga shiga sai ce i'm not a muslim wallahi al'azim a madina rashin kunya kai rashin kunya na faɗo wannan suna ji kusan wata ɗaya da wuce a sai kuma ga wannan jeje ɗinnan an ga wara mai kama da kama kame linzami fassarori uku wasu na cewa watakil ko daga ‘yan husi ne ba suke kiranta wanda kuma Allah ke amfani da su suke lullasa isra'ila amma wani manafinci da shiri ne dai Allah shi fari. ko kuma ka ce daga isra'il ko kuma a'a wato salo ne na ƙwarewar zamani da su ma saudiya suna suna da makamai masu ban mamaki suka harba saboda raf cakkowar namudin. amma koya ne ne a madina Allah ka ƙara ma birnin manzo kariya ka tozar ta makircin masu makirci a hasi da homut inna aishaka an kado fa huwa fit duniya wa fi dini sayyidu ita ya ne hasara ga annabi je ka mutu shi nan a duniya shugaba ne a can ma shugaban ne inna aishaka an kado rayuwarka a takura take a cikin talaulautuwa. sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka inda zai yi jira zuwa madina ne ko ka ce tsaiba na'am al'umar shi mu kenan insha Allah masu yawan yabo ne ga Allah hamadu kowane lokaci mu ne jama'ar da aka ce ko kana bakin kora ka ce alhamdulillah Allah ya kiyaye ko bishiya ka hau ga zakoki a kar an ce kai sallah hamadun musulmi ba a gan shi ce wafa alamar rama ya yi shi alhamdulillah muna da wannan mu gode Allah albashin shi da alhamdulillah har mukan ce alhamdulillah ala kulli hal mu kada muke da wannan da haka muka cancanci a kira muhammadu dan uwa kai da Allah ya saka cikin wannan jama'a kuma ka zo kana saba ma annabi da bidiyoyi in batar da kai wasu kai karbu da su sun sun halice ka ne in mahaifin da ya yi kuma an ce karka bi to ka tada wani mutum a titi da sunan malamin ka ya kautar da kai hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam who is he ka haifa abu ka halitta bai ka san da wani ko yayanka ne ka dora su akan hanyar daidai in ya so in ka mutu ka zo da Allah ne amma a kullum ka dora mutane kan son zuciya wallahi za ku yi baran baran tashin kiyama tubi'u min wa ra'u اتبعوا wa taqatta'a bihim al'asbab wa qala بهم الأسباب law anna lana لو أن kama tabarra'u minna kadhalika تبرأوا منا كذلك wa mai kharijin minan na cikin bakara waɗanda suka bi zan ce Allah wa dai kun cuce mu Allah ya kare aya a suna annabi ka bari zakin baki da wani shirki an gane ko yawwa Allah ya sa mu dace to bismillah al'ummarsa ana su alhammaduna Mun ƙara muku wata kucewar to da abin nan ba dai bane ƙasa za ana yi ƙasa za ana yi to ai ma ƙasa ka kaza ƙasashe da yawa suna taron ƙwallon duniya world cup adadin yan world cup sun bi na yan moli sai ka je ce ƙwallon gaba shi ma addini sun da kai da yawa ne ko kuma ka zai ce walakin na aksar laifin mafi yawa waye na ronka da yawa so mai hankali ba ma kawo magana Allah ka sa mu ji gaskiya mu bi ta ƙarya mu guje na'am Allah madaukaki ya ce allazina rasulan nabiyyan ummi madalla su mutanen masoya annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen shi ya allazina unar rasulan nabiyyan ummi a cikin arab waɗanda suke bin manzo din nan annabin nan balummi din menene ballummi suka ce allazi huwa kama waladatu ummu al-ummi wanda bai iya karatu ko rubutu ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kace da shi al-ummi wannan kai ne shi duk wanda kace da shi ummi kaza ki shi akan ce mahaul ummiya aje a share jahilci shi bai karatu ba irin wanda kai amma malamin duk wani mai karatu saboda mai jikintar ilmantar da shi Allah wa allama kamalam takun ta'lam wa kana ai an kare gaba daya an gane ko rakamar sa zai idan ka ce al-ummi shi yasa na gaya muku masu fassara ummi da cewa illiterate to fa suna sabo ma a kul kasar da illiterate su da ka ce unlettered unlettered a kul ni yin ummi ne ka ce da na illiterate sai ka kwana lafiya a banda manzon Allah tahir hawainiya take yayi rama to waɗanda suke bin manzon nan annabin nan kuma ballummi mana al'ummi ummi alladhi la yaqra wa la yaktub wannan za ka same ta a sura ta bakwai aya 157 al'ara mhm. ayoyi guda biyu ne Allah ta'ala kuma ɗaukaki ya faɗa ya ce walau kunta faddan lam faddu min hawl tafan a cikin soto al imran aya ɗari da hamsin da tara haka ne Allah ya ce fabi ma rahmatin ai a dalilin rahama da Allah ya jefa a zuciyarka daga Allah ne lintalahu sai ka tausasa musu na mutum ne safuhun anil jani wa kad ya tawakkaf ji alfazali ko annabi ya kasance safuhun anil jani mai yawan afuwa ne daga mele. a yi masa zai kawo da kai kuma ya yi to shi ne yana dalilin fami ma linta lahu a dalilin ainihin leniency da kake da shi ne mamakin kalmar turanci liniyan da kuma lin. ce zato ba tura ne barai tura da zato ba zuwa ne ya mulki mallaka? leniency kikuci lean من من من من المستعير ومن المستعار منه هم المستعيرون الاستعماريون لا الاستدماريون لانه ما عمروا شيء ايبا استيما ما عمروا لكنهم دمروا وخربوا استخرابية من تركة استعمارية ما عمروا شيء اصلا عرفتم صور حكي يا جماعة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حول ضعف عنه الله يسعدك because of your leniency توشن هالك يا من الله نعم ko baka samu wannan taushin ba sai abin rahama daga zuciya rahama daga ubangiji linta lahu qala samarqandi na'am malan samarqandi ya fada yana cewa naka ya bi minnati ko madalla zakarahum Allah ta'ala minnatihi أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين ما لا يكي تشوى الله تعالى ذكرهم يا وأسد صدمين بيتي ذكرهم إذا قرأت بالتخفيف أي ذكرهم يا أم بيتي سجا أما ذكرهم بالتشديد يا فيه متعدي كلا عرفتم ذكرهم ما متعدين ذكرهم يا تناتبسوا ya wa'asar da su shi ne zakarahu an kane ko rahim Allah ra'an zakarani ayatan tuha unsituha ne kin amma ne ya ambace kuma in ci arabiyan da kyau saboda ka yani Allah Ta baraka wa ta'ala zakarahum ji samar samar kanji ya wa'asar da al'umma minnatahu irin minna ce minna hmm? minna baiwa me jam'in minna minan kishiyar mihan suka ce khaba'inul minani ala qanatiril mihan kaskar baiwa daga ubangiji sai kawo doron jarabawa ta ku game da ibtila'i jaraba irin wannan sai kai ga alminan shine suke karin magana khaza'inul minani ala qanatiril mihani The treasure of bounties is on trial. To minan ne, minna kwaya ɗaya kenan. Arabtum? Mhm. Baraka Allah ta'ala ya ambata musu wato ni'imominsa annahu ja'ala rasulahu Allah ya sanya manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minin. me yawan rahama ne domin ko? Dan ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim. cikin wace sura kuma ta tara at-tauba ai na'am mhm. ra'ufan kuma idin dadawa shi wannan manzo ainihin ra'ufa ne hmm? ra'ufan ma'anar ra'ufan linul janibi nan sai ce janiti anawa kuskure ne janibi wannan faukaniya din nan kuma ta hataniya muwahada akwai fauƙaniya musannat ya kenan akwai tataniya muwahada ba kenan so sai ku ce linul janibi mai saukin hali shine ma'anar a zahiri hmm? hmm. da annabi ya kasance fabban wato wani irin mai yawan fishi ne an gane khashinan mai kausa-kausan hali ba ya saka musu fuska ba raha da ta halatta da sun rabu shi ko kai ne a gida karka zama kwan karka zama halin warai tsakaninka da iyalinka ka san lokacin raharka ka san lokacin tubawa sa kuma idan ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya to gidan ba zai daɗi ba Allah kuwa kullum mutum ya zamanto da tsaki khairul umuri awsatuha kun to mai gida yau to barin kiyaye shi akwai lokacin da kuma za ka baje a yi taraha ana son wannan ma ya ɗan fiyawa kaɗan amma kar ka ba da ainihin blank check a yi ta yi kullum sai ka gare ne ku kafin na'am wallahi da ya kasance fadlan khashinan min fil qawli yatafarraqu min asas rabul shi Riɗi Allah ta'ala ja'alahu ya sanya shi, na son ku gyara wata wasa, na ce ya sanya sa, ai suna yi ai, na ba sa, ba wasa ba, hmm? na gaya, na gaya masa bangansa ba, ni ka gani fa asalin sasa na mai zai da shi ba fa. ɗaya da ana cewa ya tambaye sa na gansa akwai yadda sa'adin ta ake amfani ita ko matarsa matarsa motarsa to barin tambaye ku hatta motarsa ɗin ba hausa bace you can challenge me Kubatura, I stand to be challenged, I stand to be corrected. Motarsa, matarsa, wannan hausa ce biya muna famun ana ta dawuli zamana ba sa la inda fi'ili ne karka ce karka sa sa a fi'ili na ba sa na aike sa ba faɗin wannan amma wajen wajen mallaka ko nasaba akan ce matarsa motarsa har ma kan ce na gaya masa amma ta a matarsa din akwai yara ban kame ka matarsa hawa oh matarsa tsawa amma matar shi shiwa kun gane kuwa? ha ba ma akwai abinda muke kira colloquialism a yare ta ka yare ke murɗewa shi asali ba masu abin matar shi motar shi ba na inkari a ce matarsa motarsa na faɗa munkar ba amma ka koma asali ka yi tambaya mata za ka ce tsawa amma ka ce ma tashi sai ka ce shiwa ko ba ka bane ko ka ce matarsa kai ba ka ce shiwa ba ka kwari shi shi din nan ka faɗa hatta cikin wato lamiri na mallaka matar shi gidan shi ne asalin ko mu gane ba ne so ka sani yare na daga cikin abin da ke faice maka waye mutum yana fito maka suna cewa yani الفاكتور اللغوي يرسم لك شخصية لكل إنسان The linguistical factor brings out to you human character مهم يعني أرأيه هل فهمتكم؟ على كل حال اللي أكفت نعم yace yace wannan kakanninmu suna faɗa a ƙauye ni ba yace na muke da kai ba wannan ba ka iya sabu amma dai rubutacciya dai kai ba za ka rubuta ka je kana jarba masa ka ce yace ka dai misali amma ku lura a suna faɗa ta ƙauye mu ai irin wannan akwai da yawa wasu ma ba ya faɗin halin sha sai ya kai ya ya ya haka suke faɗa fa ahirin ahirin to ya kai iya yan uwanmu na gaban shi a yi haƙuri fa hausa ba dabo ba ko to Allah ya saba da dace saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walau kana faddan khashinan fil qawli man fasarako la tafarraqu sun farraqa sun wargaje mana sun tarwaje gabarin shi walakin ja Allah ta'ala Allah ya sanya shi samhan samhan wato jawadin na yawan kyauta shi ne samha ko ka ce mai saukin hali da yawan kyauta sahalan mai saukin hali to balkan mai sakin fuska eh ya ce wa kun bashan kariman zambi tsafin wa fi man yartaji ka jamila ra'ayi na barran nagartacce Allahu akbar mai taushin hali har wa yau الإمام الضحاك ضحاك شين ابن مزاحم hilali الخراساني ɗalibi na abu hurera da ibn abbas da ibn umar da anas ya yi tsaratorinsu imamu baha yana haka ya ruwaci wannan bayanin kan sifofin mazal a cikin attaura yadda annabi ya bayani salatu وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله مدعوك سينا شيوا وكذلك تنكحكني جعلناكم أمة وسطا مكسنيك الأمة تتكاسكي وكتي الأمة مي daraja wanda ta yi tsayi ta kere inda ta kere ta kai makera yana cikin wasa wasatiyya amma al'umma ta tsaka-tsaki litakunu shuhada 'ala Alan nas dan ku zamanto shaidu ga mutane wannan na ƙara fassara maka ma'anar wasatiyya ke. ku zamanto shaidu ga mutane manzo ya zama shaida kan kiran mu ne tsakiya mu za mu ba da shaida Allah ya ce ya nuh alayhi salam ka iya da manzanci na iya كان هذا الشيء يقول الأمر عن النبي ومن ذا هو هذا الشيء بل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل يعني أمر شيء من ذا يقول كبار الشيء كان منذ وسط عرفتم؟ نعم وقال قال أبو الحسن القابسي الإمام أبو الحسن القابسي يكي تشيوه قال الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية أبن حسن القابس يتي الله تعالى أبانا كلمة أبانا shine ya bayyana yace wa nas'alullah halana al-i'ana fi ma tawakhaina min al-ibana al-ibana al-bayan an gane ko an tubina an shayi kalmar abana ai kaga wato fili ne wanda yake ruba'i amamati daga abana Yuni ibanatar yake cewa Allah ta'ala ya bayyana wa dukkanin halitta falalar annabin mu Muhammad da kuma falalar al'ummar shi kulura ban al'ummar sa ba tare da hausa ce karɓa bai amana gaya na ce al'ummarsa ai ba za ka ce tsawa ba sai ka ce shi ba ashe shi ita ta kai asali a ciki ya na falalar al'ummar shi ta hanyar wannan aya da muka karanta raftun mm-hmm. haka kuma faɗin Allah a wata ayar ɗaya ko wata wata kunu shuhada wata alhajj aya 78 cikin haka ne don manzo ya zama shaida a kanku ko kuma ku zama shaidu a kan sauran mutane haka faɗin Allah ma da wakuki Allah waje na bi duka alaha da jami'il an nisa arba'in 41 ya yi lamarin zai kasance eh, fakai mana kalli yanayin idan a lokacin da ji'ina min kulli ummatin bi shahid dukkanin al'ummu kawo shaidunsu waje ina duka ala ha'ula Allah muka zo kai ne shida akan waɗannan mu kenan to dan girman Allah nan da annabi zai ba da shaida akan ka sannan yace abinda kai ne ban san shi ai an shiga uku da Allah mutane mu shiga hankalin mu fa mu kalli aya fa kar ku bari zo su muku cuwa-cuwa game da addininku manzo na wannan ka ashe ban sani bai Allah shi kenan magana ta tsari ka shiga uku a ah, to annabi shi ya fara maulidi mu sake koma dai domin kare da suke mai saboda rashin kunya saboda an ce nisa kake azumi rolitin Ke za ka yi wulittu fi a ranar aka to kana da hankali kai azumi mana a ko kuwa in dai kana son shi ka yi abin da yi wa mata kuma rasulu ya zo da azumi ko da biki to sai ka sauka daga hanya ka ka ka ka kuma har ka ce wannan dalilin maulidi ke shi ya fara maulidi to da aka ji wannan aya wannan ba hujja sa ka ce to awo muna da aya wace ce fa bima rahmatin kasan da wannan is a common market kaza rahmatin laba ba ita bakai qul bi fadlillahi wa bi zalika falyafrahu falyafrahu kuy farin ciki a cikin suratu yasin ai Allah ya ce da falala Allah da rahmar shi kuy farin ciki wato kane kane an rasa dalili sai muka ce kai Allah ya sauka maka ayar ka tabbatar mana na sun za ka ce eh ba ni ba ne to ya wanda aka bashi bai fahimce ta ba sai kai ka isa ka fahimci bitil sama da ɗan jamani bayani gwari-gwari ka isa ka yi bayani ya ake noman doya kana ba kano ga ɗan naija ƙasa gwari? inda ka fi gane gwari-gwari ko? ka isa ka gaya menene awar take bayan ga makeri da masaba da fartanya afala ta aqilu ya wanda aka bashi qur'ani bai fahimce shi ba zai kai ɗayan biyu ko dai wannan aya ta nisa lefarahu annabi ya santa amma bai bayyana wa mutane ba a'udhu billah a dole kai wannan ilzamin ai sai zaka fanci o oh, modiji take nufi an yi shiga kuma annabi ya koyi abinda kake faɗa kenan yasa malik ya ce duk abin da bai zama addini a zamanin shi ba haihata ba zai zama addini wanda ya zo da wani abu da yake ganin dalili ne sunna ne yana turar annabi ya boye addini ya yi ha'inci kenan kuma ka gaya wa Allah ko da annabi bai sani ko ya sani ya boye kuma kai ne dai makaryacin wace ce amsar shi ne ta kashe Allah ya kyashe mu da son zuciya ran da za mu zo da ainihin manzo shaida kuma ka zamanto kai ne ne ba da shaida a kansu da annabi zai ba da shaida akan mu Allah ya ba da shaida a akan mun bi sunna shaida iya mun bayyana gaskiya kai iya mun faɗi ainihin bid'a dan a gane ba ramu da wani makhluki mu dai aikin mu gaya mu ko ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kinda Allah ka kiyashe na'am wa ta'ala wasafa Faɗin Allah da ya ce wata ma udulan khiyara kuma ne alawa masu adalci khiyara kuma zaɓaɓo hana lok? ta yi ba mu je gaba ba ko? mutum da masu ɗauka sun ce tunda ai wa ma'ana ita ma gaba ce to ku yi makin ɗin wurin insha ta tabaraka wa ta'ala in yi so in Allah ya kai mu lokaci sai mu sake koma kai ko اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم نعوذ بك من البدعة نعوذ بك من البدعة نعوذ بك من البدعة اللهم أحينا على السنة أمدنا على السنة وسمح يا رب العالمين الله Allah ka rada su hanya ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta kariya mu kariya ce ka mu ikon mu Allah ka samu wa wa